sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan kun wuni lafiya. Har yanzu dai Zahra Aminu fage ce tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba 28 ga watan Satin Disamba. A cikin shirin namu na yanzu Majalisar Dokokin Najeriya ta amince da ƙudurin kasafin kuɗi na shekarar 2023 inda ta ƙara kasafin zuwa Naira tiriliyan 21.82 sabanin Naira tiriliyan 20.51 da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya miƙa mata a watan Oktoba na bana. Za ku ji ƙarin bayani a cikin shirin. bayan hatsarin da ya faru a birnin kalaba da ke jihar cross rivers yayin da ake wasannin kalankuwa da ake gudanarwa a duk shekara wanda ya sanadiyar mutuwar mutane bakwai tare da jikkata wasu da dama za ku ji waɗanne irin matakai hukumomi suka ɗauka kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafe da rahoto na musamman muna kuma tafe da labaran wasanni to amma kafin nan gasar filu hashin gumel da labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum da fatan kuna lafiya ga labaran duniya. Dusa kankara na shirin afka birnin Buffalo na jihar New York da ke nan Amurka yayin da yankin ke fama da ɗan karen sanyi wanda ake fatan za ta kawo sauki. Amma kuma da yiwuwar a gano ƙarin waɗanda suka mutu yayin da ƙanƙara daga guguwa mafi muni a yankin cikin shekaru masu yawa ke narkewa. Ana sa ran yanayin sanyi zai ɗan ragu zuwa kimanin digiri bakwai na ma'aunin Celsius yau Laraba sai kuma zai ɗan kara raguwa zuwa kimanin digiri goma na celsius zuwa ranar juma'a jami'ai sun ce sama da mutane talatin ya zuwa yanzu an ba da rahoton sun mutu sakamakon guguwa da ta faru a ranakun juma'a da asabar a yammacin birnin na new york yankin da ake fama da ke fama da guguwar sanyi irin wannan akai-akai a tarihi guguwa irin wannan da aka yi a shekarar 1977 ta kashe mutane kusan 29 iyalan da ke fatan hawa jiragen kamfanin southwest airlines na amurka bayan shafa kwanaki ana soke tashin jirage da bacewar kayayyakin matafiya sun sake fada cikin matsalar sake soke tashin jirage a yau laraba wasu jirage har dubu biyar an soke tashi da saukarsa a yau din nan kuma ana sa ran samun karin wasu a duk rana daga yanzu matafiyan da suka jigata suna neman wata hanya ta daban da wasu kamfanonin jiragen sama ko motocin haya ko jiragen ƙasa wasu kuma sun bar lamarin a hannun Allah. A cewar bayanan shafin da ke bibiyar tashi da saukar jiragen sama na flight aware sama da kashi 91 cikin ɗari na duk jiragen da aka soke a Amurka a safiyar Laraba sun fito ne da kudu maso yamma waɗanda suka kasa murmurewa daga mummunan guguwar hunturu da ta mamaye manyan sassan ƙasar a ƙarshen mako. tashe-tashen hankalin da ke da nasaba da alka'ida da kuma ƙungiyar isis da suka yi kace-kace da mafi yawan yankunan yankin sahel na yammacin afirka sama da shekaru bakwai suna yaduwa zuwa ƙasashen da ke gabar tekun yankin kuma ƙasar benin ce ta fi fama da rikicin a cewar cibiyar da ke bibiyar rikicin ta arm conflict location and event data project hare-haren sun ninka fiye sau goma a tsakanin watan yuli da disamba idan aka kwatanta a daidai wannan lokacin a bara daga biyu zuwa ashirin da biyar. Masu sharhi sun ce idan tashin hankalin ya karu kuma ya yadu zai iya haifar da sakamakon da zai iya wuce matsalar yanki kaɗai, Sun ce tashe-tashen hankula a yanki a wato a yankin ƙasar Benin sun fitowa ne daga makwabciyar ta Burkina Faso. Sun ce har-haren da aka fara kaiwa kan iyakar gabashin Burkina Faso da Benin a gandun dajin Dabulu da Pendaji na ƙara faɗaɗa. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Tsohon ɗan wasan ƙwallon ƙafa na Iran Ali Dai ya ce an hana matarsa da 'yarsa barin Iran bayan da jirgin su yi wata tsayawar bazata a ranar Litinin a hanyarsa ta zuwa Dubai. Dai ya ce hukumomi sun yi wa iyalansa tambayoyi bayan da jirgin daga Teran ya sauka a tsibirin Kish na Iran. kamfanin dillancin labaran iran ya rawaito ma'aikatar shari'a ta iran din ta ce a a wato an haramta wa matar da'i fita kasashen waje kuma tana da alaka da kungiyoyin da ke adawa da gwamnati da masu zanga-zanga da'i tsohon kaftin ɗin tawagar ƙasar iran ne ya buƙaci gwamnati a shafukan sada zumunta da ta warware matsalolin al'ummar iran maimakon amfani da danniya da tashin hankali da kame daga ƙarshe hukumi a yankin kashmir da ke ƙarƙashin ikon indiya sun ƙwace gidaje da dama da ke da alaƙa da haramtacciyar ƙungiyar jama'a islami a cikin 'yan makonnin da suka gabata lamarin da ya haifar da tashin hankali a yankin mafi yawan musulmi da ke fama da rikici sabon aikin kwacen ya zo ne a ranar asabar yayin da aka kwace akalla kaddarori ashirin bisa shawarar hukumar bincike ta kasar kamar yadda rahotanni da dama suka nuna an ba da rahoton cewa an yi niyyar kwace wasu kaddarori da dama da aka saka wa ido a ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi ɗaukar hankali shine sanya sojojin indiya cikin shirin kota kwana domin kwace wani gida mai hawa biyu a wata babbar unguwar senegal wanda ya taɓa zama gidan sayid ali gilani wani fitaccen jagoran 'yan awarin da ya mutu a bara hukumar binciken ta'addanci ta indiya nia ta ce ta gudanar da samaman a gaban 'yan sandan yankin wani dan uwan gilani da ya magana da murya amurka bisa tsoron kada a bayyana sunansa saboda fargabar ramuwar gayya a hukumance ya bayyana wanda ya mallaki gidan a halin yanzu. Lu Hashim Gumel aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Dokokin Najeriya ta amince da ƙudurin kasafin kuɗi na shekarar 2023, inda ta ƙara kasafin zuwa Naira tiriliyan 21.82 saɓanin Naira tiriliyan 20.51 da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya miƙa mata a watan Oktoba na bana. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta aiko mana. Zartas da wannan kasafin kuɗi da shugaba Buhari ya miƙa wa majalisar a watan Oktoba ya biyo bayan nazari tare da amincewa da rahoton da kwamitocin kula da kasafin kuɗi na majalisar dokokin suka yi. A makon da ya gabata ne shugaba Buhari ya sake aike wa majalisar da ƙwarya-ƙwaryar kasafin kuɗi na naira biliyan ɗari takwas da goma sha tara da rabi wanda shi ne aka ƙara akan kasafin har ya kawo jimla zuwa naira triliyan ashirin da ɗaya da ɗigo tamanin da biyu kamar yadda shugaban kwamitin kula da kasafin kuɗi a majalisar dattawa sanata barau jibrin ya yi bayani kuma dama can akwai abubuwan da ake bukata waɗanda ba tanade su ba kuma kuma an tanadin sai ya sai zamar kanca bai kai yadda ake so ba to shi sai aka amfani da kuɗin tare da haɗin kan wajen zartawa aka sassa kuɗi a waɗannan wurare misali kamar hukumar zaɓe a kenan kun san muhimmancin tasirin wannan yanayi da ake ciki kudin da aka bata bai ishe ta ba aka kara mata ah, akwai bangaren wato jami'an tsaro irin kamar sojojin ruwa da na kasa da sauransu saboda harkar tsaro su ma ah, aka ba kusa da dama da harkar noma da harkar jiragen ah, harkar sufurin jiragen sama da sauransu to ta nan da aka bi kuma aka daga kasa kudin wanda da can an kawo um, a biyar 20.5 yanzu kuma kai 21 da 'yan kai Duk da wannan ƙari da aka yi a kasafin kuɗin na baɗi, ɗan majalisa mai wakiltar Gombe Kwame da Funakaye a jihar Gombe, ya yi Bauchi, ya koka ne ya cewa akwai wani hali da ƙasar ke ciki. Mu dai Najeriya a cikin zero budget muke. Yanzu ka je Denmark, karamar ƙasa ce, wata ba ta fi shiga Kaduna ba, ba ta shiga Kaduna State ba, amma a kullum za su yi budget ɗinsu budget da aka yi kuɗi on the ground handa rara suke da shi za su yi amfani da wannan su ci gaba da tattalin arziki ƙasa kuma sun ci gaba fiye da mu a najeriya to yanzu ya aka yi mu da muke da mai a wannan ƙasa ya zama cewa muna kasafin kuɗi zero budget wato babu ma kuɗi a ƙasa babu kuɗi a ƙasa confirm and then a yanzu haka nnpc karan kanta an sai ta ba a remitin yanzu single kobo a nigeria to sai dai gagara ba dan majalisar wakilai alhassan ado doguwa ya yaba ne da matakin da shugaba buhari ya dauka da ya kawo kwade-kwade kasafin kuɗi ba abin da zan ce akan wannan illa kin san ita demokradiyya haka ta gada mun gamsu mai girma shugaban kasa muhammadu buhari yana da kishi na nigeria yana kuma da kishin kasar nan kuma muhimman abubuwan da ya bawa muhimmanci a tsarin kasafin kuɗi wanda suna da nasaba da harkar tsaro na rayuka da dukiyoyin jama'a da kuma muhimman abubuwa da ya bada muhimmanci akan abin da shafi harkar inganta samar da wutar lantarki dinnan a matsayin madogaro wajen tattalin arziki da kuma maganar inganta harkar aikin noma da ilimi na matakin farko da kuma ilimi a mataki na biyu waɗannan su ne hurumi guda hudu mai girma shugaban ƙasa ya ba da muhimmanci a kansu da kuma ƙudurinsa na a tabbatar da cewa an ƙarasa ayyukan da aka fara kada ta ba a bar ayyuka a makare ma'ana abandon projects ba a gama ba sai dai kuma abin jira a gani shine ko shugaban kasa zai rattaba hannu akan kasafin kuɗin a yanzu ko kafin sabon shekara madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya a gaida madina dauda bayan hatsarin da ya faru a birnin Kalaba da ke jihar Cross Rivers yayin da ake wasannin kalankuwa da ake gudanarwa a duk shekara, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane bakwai tare da jikkata wasu da dama. wanda yanzu haka suna samun kulawa a wani asibitin soji da ke birnin na Kalaba. Hadarin ya faru ne bayan da wani matashi yake ganganci da mota inda ya kutsa cikin mutane. Hukumomin tsaro sun kama matashin kuma sun ci gaba da yi masa tambayoyi. Wakilinmu a yankin Lamida Abubakar Sakkwato ya aiko mana da ƙarin bayani. bayanai dai da ke fitowa daga jihar cross river da ke yankin niger delta na nuna cewa wani mummunan hatsari ya afku a garin kalaba yayin wasannin tseren babura da motoci na wasannin kalankuwa da ake gudanarwa a duk shekara a garin na kalaba hatsarin da ya afku ne a tsaka ga wasanni sai kwatsam wani matashi cikin wata mota kirar marsandi ya yi kutse cikin jama'a kuma nan take mutane bakwai suka halaka yayin da talatin da hudu suka jikkata kuma kawo yanzu bayanai na nuna cewar suna samun kulawa ta musamman a wata asibitin soji da ke birnin kalaba da haka kuma na tuntuɓi wani ganau wato sha'aban abdallah kuma ga abin da yake cewa na jiya wanda aka yi shine ake kira bypass parade wanda 'yan mashin ne suke display kan titi to bayan ana yi sai aka samu wani moto ya shigo cikin su kamar tare da su nufi a takaice dai ya zo ya samu mutane da suke bakin titi suke kallo ya hau kansu da ya hau kansu ya jikata mutane da yawa kuma a yanzu aka dai an tabbatar an rasa rai bakwai saura kuma wajen talatin da na suna asibiti. Honorable Ken Clark akalla shine shugaban shirin na kalankuwa na shekara ta 2022 a jihar ta cross river na kuma tuntube shi Federal Yana cewa ne akalla mutane bakwai ne suka mutu yayin da kuma 32 zuwa 34 aka tabbatar da sun jikkata amma wasu daga cikinsu kuma zuwa safiyar yau an sallame su saura goma sha bakwai suna samun sauki kuma tuni gwamna ya biya dukkanin kudaden magungunan su tuni wanda aka zargi yana hannun jami'an tsaro na 'yan sanda yana fuskantar tambayoyi haka kuma jami'an tsaro sun tabbatar mana da cewar komai ya koma daidai za a ci gaba da gudanar da bukukuwan kamar yadda aka saba a duk shekara kawo yanzu dai akalla mutane 34 ne ke kwance a asibitin soji da ke birnin na kalaba domin karbar magunguna kuma bayanai na nuna cewa suna samun kulawa ta musamman ga abin da suke cewa sunana abdulsalam musa kutama da sauki tunda masu na kallo sai wani mutu haka eh, ya zai kwakwashe mutane sai wani mutum ya haka mai nama ya zai ture musu na buga kai na suna ji ciwo kwanar suna suma. gwamnan jihar ta cross river farfesa ben ayade ya ziyarci inda lamarin ya faru. Our carnival history, it would never happen again. This morning, before we commence. Yana cewa ne ina mai tabbatar muku da cewar wannan mummunan hadari ba zai sake faruwa ba a jihar ta Cross River kuma mun riga mun ɗauki matakai domin ba za mu ci gaba da dogaruwa ga jami'an tsaro na 'yan sanda kadai ba. Mun ɗauki matakin baza jami'an tsaro na soji da sauran jami'an tsaro a sassa daban-daban na jihar ta Cross River kuma na riga na ba da umarni a ɗauki mataki da duk wani da ke son sabawa doka. Hukumar kiyaye haɗura ta ƙasa reshen jihar ta Cross River tuni ta tabbatar da faruwar lamarin ko kumanda Hassan Abdullahi shine kumandan yanki a jihar ta Cross River ya ce. Muna kira ga jama'a tun kafin kawo na mutane su dinga kare kansu lafiyarsu da ma lafiyar kai har dabba da ke amfani da titi ana so ka dinga la'akari da lafiyar ta. Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. A gaida Lamido Abubakar Sakkwato kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. Sautari aka samu bambancin tunani da hasashe kan yadda masana ke kallon abin a matsayin ilimi yayin da wasu ke kallon lamarin a matsayin zagayowar yanayi na shekara. Sai dai abin da ya fi ɗaukar hankali game da yanayin sanyi da hunturu da ke zuwa da iska shine alaƙar yanayin rayuwa da lafiyar jikin ɗan adam. Ko wasu irin kalubale mutane ke fuskanta a wannan yanayi na sanyi da hunturu ga amsa daga bakin wasu 'yan Najeriya. Sanin sunana ina da abin da yake damuna amma yawanci irin kasalar jiki haka yawan kwanciya shine yake damuna yawanci ma nakan zuwa in so irin magunguna haka in dan sha wani sa'in sai in ji ne lafiya la wani sa'in kuma sai in ji jikina da yayi irin gazar-gazar haka sunana kasim bai wuce mura saboda kora in kora ta shiga hancin mutum kuma ba abin da yake haifarwa sai mura yi ibrahim ne sunana sanyin kashi na fuskanta saboda yanayin waidan nan sunana umu kunsa in ka buɗe windo ƙura ya shigo in ka kunna fanka kuma abin sai a hankali wani extra iska ne nake jin yana shiga min cikin hanci ba mura nake yi ba amma kuma sai in ji wani extra iska yana shiga wanda zai hana ni bacci kwata-kwata duk yadda na dukunkunu duk yadda na rufu ba na iya bacci sai gari ya waye wallahi sunana hawa ibrahim a matsar da tattam ya zama kafin disamba don disamba na shiga yaran nan sun fara ciwo mura ciwon kai infection kuma ba don komi ba don wannan iska-iska da ake yi ko a ɗauki wani mataki ne ko a rage awowin da suke zuwa makaranta ni shine kaɗai matsala na yaran mu na wahala a lokacin sanyi. sunana fatima usman wato wannan yanayin sanyi gaskiya muna fuskantar cututtuka iri-iri irin ƙwayan cuta da suke yawo a a iskan nan in ma za ki ji murya na yanzu mura nake fama da ita saboda sanyi da ƙura ga matsalan attishawa a kullum kullum kullum saboda ƙura ya yi yawa. Ƙwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir ya yi bayani kan irin cututtuka ko matsalolin da aka fi fuskanta musamman a wannan yanayi na sanyi. Yanayin mu yana zuwa da hutu da ƙura da sauransu cututtukan da aka fi yawan samu cututtukan da suka shafi abin da ake cewa respiratory system wato abin da ya shafi numfashi da sauransu wanda suke da cututtuka irin na su asma da alaji da sauransu su ma yakan karu matuka sannan saboda kasancewa sanyin ne za ki ga jama'a sukan taruri ɗaya a kunna wuta ko a rufe ɗakuna yadda kenan iska ba ta shiga sosai ta fita abin da ya shafi da turanci za a ce ventilation waɗannan su ne yawanci abin da aka fi samun karuwarsu ko yawansu ya karu ko kuma ya kasance sun ta'azzi zara a wannan lokaci akan samu karuwar hatsarin gobara idan sanyi ya zo saboda yanayin yadda mutane ke mu'amala da wuta da kuma abin da ya shafi wuta da buƙatar a kula sosai matuƙa musamman idan gida da yara saboda abin da suka ga kana yi fa bayan ba idan ka za su gwada. Dr. Lawal ya kuma bayyana yadda ya kamata a kula da yara a wannan yanayin. Da buƙatar a sa musu kaya wanda ya dace da zamanin da aka shiga wato zamanin sanyin kenan. Idan suna akan magunguna da bukatar a tabbatar an ba su magungunan su akan yadda kuma ya dace idan an ba su kwanaki na su je su ga likita saboda ya duba halin da suke ciki zuwa asibitin yakan iya zama matsala sosai to amma gara a daure a haka din saboda za a iya gane wata matsala wadda ba a san da ita ba kafin ta taso duk wannan zai iya taimakawa wurin kare ta'azzara cututtuka a nasa bangaren dr yan muhammad garba da ke asibitin aminu kano shawara ya bayar kan yadda za a kula da muhalli muhalli don kariya daga cututtuka. To lokaci ne gaskiya da ya kamata a kiyaye. Zan Allah misali kai kasan kana yawan kamuwa da irin wannan cutar ah, mura hakan nan ko tari haka ko irin ah, ya tsanne ma ya zama kamar pneumonia to dole mutum ya kiyaye. A dinga yawan wanke hannu haka da ruwa da sabulu kuma wannan face mask da ake sa shi ma yana taimakawa wajen kare yaduwar wannan cututtuka. Duk abin da kake na yawa iska zaka shaka kaga kama shi ba zai wahala ba sai ka goga jiki da wanda ke dauke da cutar ba. To musamman masu cutar asma cuta ce da take yawan tashi lokacin sanyi ko lokacin hunturu. wato wannan abu ne da dole sai an kiyaye kamar yawar konewar yara lokacin da za ki gaba iya wanka da ruwan sanyi sai an sai an dafa ruwa to a wannan lokacin muna yawan samun ana kawo yara yan kasa da shekara biyar haka bawa yake ga irin sun kone da ruwan zafi to dole iyaye su kula sosai a kiyaye lokacin da ake yawan samun wannan kona saboda yawan mu'amali da ta'ammali da ake yi da ruwan zafi din sai kuma lokacin da ake yawan samun gobara a gidaje lokacin sanyi ko ko hunturu saboda iska da ake yi bawa yake ga an samu ah, kes ana yawan samun cases na gobara to duk wannan kadan kenan daga cikin abubuwan da suke iya ya kamata a kiyaye a lokacin sanyi sanyi ko kuma lokacin hunturu wannan. Mutane kan fuskanci matsalar bushewa da kuma ƙaiƙayin fata a wannan yanayi da hakan ya sa muka ji ta bakin ƙwararriyar likita a ɓangaren fata Dr. Zainab Babba Kaita don jin yadda ya kamata mutane su kula da fatar su inda ta yi bayani kamar haka. Yawan wanka yana iya sa fata ta bushe sosai da sanyi ba wai kazanta muka ce ayi ba amma wanka idan ya yawa kana ta dirja fatar yana iya sa wannan ya ƙaru kuma amfani da soso shi ma abinda mutane sun saba yi sosai wani lokacin da sanyi yana iya daɗa bata fata akwai kuma abin da ya kamata ɗin a yi misali muna ce musu emollients mayuka ne wanda kamar suke hana bushewar fata so a shafa mai sosai akwai kuma moisturizer suma wanda suke ƙarawa fata shi to inda za a shafa mai a fatar za ta bushe ta tsatsage ba kuma daɗewa a wanka ɗin ma shi ma yana iya kawo kaikayin fata ko bushewar fata saboda haka mukan ce kada a wuce minti biyar zuwa goma yayin yin wanka ruwa in yi zafi da yawa shi ma yana wanke maiƙon da ke jikin fata hakika cututtuka masu yaduwa ta hanyar iska kan iya kama jama'a a yanayi na bushewar bishiyoyi da tashin rairayin yashi da filayen da sahara ta shafa ko kuma ta hanyar tashin guguwa masanin kimiyyar duba gari a jihar zamfara nasiru mande ya duba yadda ya dace mutane mutane su kare kansu. Mutane su tsabtace muhallinsu su kuma tabbatar da kowane lokaci gidajensu ofishoshinsu da wuraren su duka kullum yana nan cikin yanayi mai kyau tsaftatacce mutane su rika saka kayayyakin da za su rinka rufe jikinsu ba tare da an ɗaga mashi iska kowace irin kafa ba da za ta iya shiga cikin jiki ta kuma haifar da cuta mutum ya tsaftace kanshi shi da kanshi idan kowa ya zan ya kasance ya tsaftace kanshi za a samu raguwar yaɗuwar irin wannan cuta hawa umar muryar amurka Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Hauwa Umar a cikin wannan rahoto na musamman wanda aka yi mana ƙarin bayani a kan matakan da ya kamata al'umma su ɗauka durin wannan lokaci na sanyi. Mu ɗan shakata da wannan. Yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. mai tsaron gidan ghana lawrence atizigin ne aka ambata dan wasan da ya fi saura haskawa a zagayen farko na swiss super league na shekara ta 2022 2023 mai shekaru 26 ya doke cedric etten na bsc young boys da david dolan na saveti fc da korokoni na verdun sport fc da kuma valon na fazliu na fc aaron ya lashe kyautar atizigina da kima a ligin din swiss ganin babu fashi ya ci gaba da wasa tun sa'ad da a cikin watan Janairun shekara ta shirin ya bayyana a can daga FC Sejon din Faransa. Tsohon dan wasan na kungiyar kasa kasa da shekaru goma sha bakwai da kuma shirin na Ghana ya kasance jigo a St. Gallen bana inda ya yi wasa sha hudu da tsare goluka hamsin da takwas abin da ya sa ya yi na biyu a Super League din bayan Maurice Mulan din uh, Luzen. Tsohon dan wasan red bull salzburg ya yi fitan farko na gasar cin kofin duniya a qatar inda ya samu matsayi na ɗaya ya tsare gidan ghana a kayi da ta share ci uku da biyu a hannun portugal atizig ya ci gaba da tsare gidan ghana a wasanta da south korea da yirga inda ya tsare wasu kwallaye da sun kasa ya samu yabo bayan gasar cin kofin duniyar allakana wa dan wasan tsakiyar ayasa muhammad kudus wata lamban girma a matsayin jakadar unguwar nima a dalilin ɗaukaka da ya samu a baya-bayan nan mai shekaru 22 ya tasa a unguwar ta nima nan akra kan ya yunkura don cimma burinsa a wasan kwallo gabanin ya rataba hannu wa club da ta yasa cikin watan yunin shekara 2020 kudus ya kuma yi wasa wa fc new zealand Matashin ɗan wasan ya yi fice a matsayin jigwa Black Stars kuma mamba ne na 'yan wasan da sun kai gomurzu a gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022. Yanzu Kudus ya zama jakadan gungun mutane da sun ka taimaka masa kuma fatarsa ya yi musu hidima a matsayin abin misali wa matasa. A karshen mako aka yi bukin wa tasa inda tsohon ɗan wasan Ghana mai lakani da dribbling magician Mohammed polo ya miƙa masa kyautar dan wasan baya na brighton tarek lamte ya shirya wata gasar matasa 'yan ƙasa da shekaru sha biyar a ghana don zakulo 'yan wasa na zuri'ar gaba a ƙasar gasar da aka yi wasu na tarek lamte under 15 yana gudana ne a magdan astotofa da ke labari na accra kuma dan wasan na baya na premier league ya ɗauki nauyin shirya wasan ƙungiyoyin wasa guda hudu ke fafatawa don lashe wani babban kyauta da sauran kyaututtuka na masu shirya wasan tun kan lamte da bai samu halarta ba a dalilin sauke nauyi na kulabun ɗin sassun bayar karo na biyu kenan da lamte ke shirya irin wannan wasa a bara an yi irin wannan wasa da cin kofin na tarik lamte ne a cape coast stadium ƙarshen labarin wasannin kenan radwan allah muktar sashen hausa na muryar amurka accra ghana Da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To a takaice dusar ankara na shirin afka birnin Buffalo na jihar New York da ke nan Amurka yayin da yankin ke fama da ɗan karen sanyi wanda ake fatan zai kawo sauki. Amma kuma da yiwuwar a gano ƙarin waɗanda suka mutu yayin da ankara daga guguwa mafi muni a yankin cikin shekaru masu yawa ke narkewa. ana sa ran yanayin sanyin zai ɗan ragu zuwa kimanin digiri bakwai na ma'aunin celsius a yau laraba zai kuma ɗan ƙara raguwa zuwa kimanin digiri goma na zuwa ranar juma'a iyalan da ke fatan hawa jiragen kamfanin southwest airline na amurka bayan shafa kwanaki ana soke tashin jirage da ɓacewar kayayyakin matafiya sun sake fada cikin matsalar sake soke tashin jirage a yau laraba wasu jirage har biyar an soke tashi da saukarsu a yau dinnan kuma ana sa ran samun ƙarin wasu a duk rana daga yanzu. Matafiyan da suka jigata suna neman wata hanya ta daban da wasu kamfanonin jiragen sama ko motocin haya ko jiragen ƙasa. Wasu kuma sun bar lamarin a hannun Allah. Tashi tashin hankulan da ke da nasaba da alka'ida da kuma ƙungiyar ISIS da suka yi kaca-kaca da mafi yawan yankunan yankin sahel na yammacin afirka sama da shekaru bakwai suna yaduwa zuwa kasashen da ke gaba tekun yankin kuma kasar benin ce ta fama da rikicin a cewar cibiyar bibiyar rikicin ta arm conflict location and event data location hare-haren sun ninka fiye da sau goma a tsakanin watannin yuli da disamba idan a kwatanta da daidai wannan lokacin a bara daga biyu zuwa ashirin da biyar tsohon dan wasan kwallon kafa na iran ali dai ya ce an hana matarsa da yarsa zuwa iran wato barin iran bayan da jirgin ya wata tsayawar bazata a ranar litinin din a hanyarsa ta zuwa dubai To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da wadda ya ba da umarni wato dadi tare da Julie Leathers Gresham da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alkhairi mu kasance lafiya.